This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon GMT da Ghana a yau Alhamis 16 ga watan Janairun shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hauwa da kanin labarai. To Mohammed Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ne ya zargi Hamas da kwangaba baya kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza inda ya ce ba zai amince da yarjejeniyar ba tukunna. a tajirin da ya fi kowa kuɗi a duniya elon musk zai kasance ɗaya daga cikin waɗanda za su halarci bikin ratsa da shugaban amurka donald trump birtaniya ta sanar da ƙulla wata yarjejeniya da ukraine kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas ta tsagaita wuta a Gaza tana tangal-tangal. Sannan za ku ji cewa kasar Algeria ta koro wasu 'yan ciranin kasashen Afirka da dama zuwa jamhuriyar Nijar. Tsakani da Allah alhamdu da yake kamin ba mu da abinci. Bakin dan wanda na samu shine na aiko aka saya musu abinci an saya musu dawa buhu biyu bakin su Bayan nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Inda shirin na wannan makon ya yi bayani ne kan yadda wasu ke shan magunguna masu ƙara kuzari da ya wuce kima. Muna kuma tafa da wasu daga cikin saƙonnin da ku aiko mana ta hanyar imel, amma kafin nan sai a gyara zama a share labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Alhamis Firayim Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Hamas da kwangaba baya kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Ya ce majalisar gudanarwarsu ba za ta amince da yarjejeniyar ba har sai kungiyar mayakan ta amince da ɗaukakin ƙudurorin da aka shata. Wata sanarwa daga ofishin Netanyahu ta ce Hamas na ƙoƙarin yin wata aika-aikar ta ƙarshe yarjejeniyar tsagaita wutar ta mataki-mataki da aka bayyana a jiya laraba bayan shafe watanni ana tattaunawa ana sa ran ta fara aiki ne a ranar lahadin nan mai zuwa muddin aka amince da ita baki daya jami'an kiwon lafiyan falasɗini sun ce ko a yau alhamis sai da dakarun isra'ila suka kai mummunan hare-hare ta sama a yankin zirin gaza hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun ce a shirye suke su yunkura ga ayyukan taimakon jin kai a gaza inda majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane miliyan 1.9 daga cikin mutane miliyan 2.3 ne aka ɗaiɗaita sannan aka lalata rukunin gidaje kashi 92 daga cikin 100 attajirin da ya fi kowa kuɗi a duniya elon musk zai kasance ɗaya daga cikin attajirai da dama da za su halarci bikin rantsar da shugaban amurka karo na biyu donald trump shugaban tesla elon musk da wato ɗaya ne da ya taka rawa babba a wajen sake zaben shugaba trump inda ya bayar da gudunmuwar sama da kwata biliyan na dala da yakin wato ga yakin neman zaben Trump cewar mujallar Forbes. A yanzu dai Mox na shirye tsaf ya jagoranci sabuwar hukumar da za ta kula da ingancin aikin gwamnati tare da Vivek Ramaswamy. Rahotanni sun ce an tsara Mox zai zauna a wurin bikin rantsar da shugaban kasar da takwarorinsa a tajirai shugaban amazon jeff bezos da shugaban meta mark zuckerberg duk da dai ba a saba gayyata shugabannin kasashen itare ba trump ya gayyaci da dama ana sa sa shugaban argentina javier ya halarta cewar bloomberg mele ne shugaban wata kasar waje ta farko da ya gana da shugaba trump bayan da ya lashe zaben watan nuwamba a ranar alhamis nan birtaniya ta sanar da wata yarjejeniya da ukraine da ta hada da haɗin gwiwar soji da fannin kimiyya da fasaha da ƙoƙarin bin sawun hatsin da aka sace daga ukraine Firaministan Birtaniya Keir Starmer yana ziyartar Kiev domin sa hannu kan yarjejeniyar da shugabannin Ukraine. Ofishin Starmer ya kuma sanar da wani sabon zagayen tallafin manyan makaman soji a matsayin tallafi ga dakarun Ukraine. Starmer ya faɗa cikin wata sanarwa cewa wannan ba wai kawai abu ne na nan da nan ba ko kuma na yanzu yanzu abu ne na zuba jari a kasashen su biyu na zuwa karni na gaba inda yake wato inda a tare za su kawo ci gaban fasaha da ci gaban shugaban kimiyya da masayar al'adu da ma haɓaka ayyukan kirkira kamar yadda ukraine ta nuna ilimin yin hakan a shekarun baya-bayan nan domin amfanin al'ummomin da za su zo a nan gaba ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji karshen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu yarjejeniyar da aka cimma tsakanin isra'ila da hamas ta tsagaita wuta a gaza tana tangal-tangal bayan da shugaban isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a yau alhamis cewa majalisar wasa ba za ta zauna kamar yadda aka tsara ba don amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza inda ya zargi hamas da haddasa rikici na ƙarshe ana sa ran yarjejeniyar tsagaita wutar da aka tsara za ta fara aiki a ranar lahadi mai zuwa gasar fila hashim gumal da fasar rahoton linda grandstein daga birnin kudus yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas ta hada da janye wani bangare na sojojin isra'ila a matakin farko hakan dai ba zai baiwa falastina da tsere zuwa kudancin zirin gaza damar koma sa a arewacin kasar ba a mataki na biyu sojojin za su janye bayan an sako dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su hakan na iya ɗaukar watanni masu sharhi sun ce har yanzu ana iya kai hare-hare I do think what you'll see is regular Israeli raids into Gaza the way that you see Israeli raids into the West Bank. Um, but that doesn't require is in a large amount in Gaza. Ina tsammanin abin da za ku gani shine har-haren da Isra'ila ke kaiwa Gaza akai-akai kamar yadda kuke ganin har da Isra'ila take kaiwa a gabar yammacin kogin Jordan. Amma hakan baya buƙatar ajiye sojoji da yawa a Gaza. Kawai yana buƙatar 'yancin walwala. wasu manazarta sun ce isra'ila na shirin tsawaita zamanta a wasu sassan gaza hanyar netzarim ta raba arewaci da kudancin gaza amma yadda ita wata babban hanya mai faɗi mai cike da ɗimbin barikokin sojoji lamarin da ke nuni da sojojin za su kasance na tsawon lokaci rundunar tsaron isra'ila ta ce ba wannan ba ne shirin The decision of how long we are there is a, is a decision by our government, and we have said multiple times shawarar tsawon lokaci da za mu kasance a can ta gwamnatinmu ce mun sha faɗin cewa idan an bukata za mu iya tashi daga yankin cikin sa'o'i ashirin da hudu. jami'an hamas sun ce ƙungiyarsu ta yi nasara a yakin a wani jawabi da ya ta gidan talabijin shugaban riko na hamas khalil alhayya ya ce isra'ila ta gaza cimma burinta a gaza wasu manarartan isra'ila sun yi rigaɗin cewa hamas na ci gaba da zama a gaza kuma za ta iya samun karfi idan Isra'ila ta janye gaba ɗaya a karkashin yarjejeniyar. Hamas has not been defeated militarily totally and Hamas has not been um, har yanzu ba a yi galaba akan Hamas da karfin soja ba kuma har yanzu Hamas ce ke rike da yankin zirin Gaza waɗannan su ne muhimman manufofin Isra'ila guda biyu da majalisar ministocin ƙasar ta ayyana kuma har yanzu ba a cin masu ba shi yasa wannan takamaiman yarjejeniyar ba ta kasance wata jabara mai kyau ba amma yana da kyau ta fuskar ɗabi'a da mahangar ƙasa wajen dawo da al'ummarmu. rundunar ta ce tana son yankin da ke akalla kilomita ɗaya akan iyaka don tabbatar da cewa harin da hamas ta kai wa isra'ila ba zai sake faruwa ba To a gaida Sarfil Hashim Gumel. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji cewa ƙasa Algeria ta koro wasu 'yanci ranin ƙasashen Afirka sama da dubu talatin zuwa jamhuriyar Nijar. Ranzai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Wata kotu a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ta ɗaure wasu 'yan ƙasar China su uku shekaru uku uku a gidan kaso bisa ayyukan haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. Kotun da ke birnin Bukavu babban birnin kasar da ke yankin gabashin ƙasar ta Congo mai cike da arzikin gwal a yankin kudancin Kivu. ta aika da mutanen gidan kaso ne da yammacin talata sakamakon samun su da laifuffukan saye da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba safarar kuɗi da sauran laifuffuka an samu waɗanda ake zargin da tsabar kuɗi dala amurka dubu ɗari hudu da wani adadi na gwal abin da ya ɗaga hankali kan irin gagarumar ta'asar da suke yi da yake magana da manema labarai gwamnan yankin kivu ta kudu jian jake farusi ya ce mutanen mutanen yankin sun gaji da irin waɗannan mutane da ke wandaƙa da arzikin ƙasar a yau alhamis wani mutum ya daddaba wa jarumin bollywood sif ali Kan, wuka a gidansa da ke mumbai to amma likitoci da ke masa aiki sun ce yana wato ya fita daga cikin yanayi na haɗari khan mai shekaru 54 na kan warkewa ne daga wata jinyar inda ita ma aka caccaka masa wuka a ƙashin makarfafarsa da wuyansa da hannayensa kamar yadda likitoci suka shaida wa manema labarai ɗaya daga cikin likitocin da suka yi wa kan tiyata dr nitin deng ya ce jarumin ya samu mummunan rauni a ƙashin gadon bayansa inda daga bisani aka yi masa tiyata aka cire wukar da aka kafe a jikin ƙashinsa da gyara masa inda bargon ƙashin goshinsa ya rika yoyo mutumin wanda ya wato ya balla kofa ya shiga gidan ya dabawa kan wuka ne a lokacin da kan din ya rika ƙoƙarin hana shi shiga cikin gidan a unguwarsu da ke bandura a birnin mumbai cewar 'yan sanda da kafafen yada labaran ƙasar. Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Wani rahoto da kungiyar agaji da ke sa ido kan 'yanci rana a Nijar, Alarame Pond Sahara ta fitar ya ce, ƙasar Algeria ta koro 'yanci rani da suka hada da 'yan Nijar da sauran 'yan kasashen afirka irin su najeriya ghana da sauran kasashen afirka ta yamma da tsakiya sama da dubu talatin zuwa nijar a ƙarshen shekara ta hudu, ba tare da lamun cewar mahukuntan nijar ba wannan na zuwa ne shekara ɗaya bayan da hukumar mulkin sojan nijar suka soke dokar da ta haramta safarar bakin haure zuwa turai ta hanyar ƙasar nijar daga agadas ga rahoton da wakilin muhammad mahmud ya aiko mana Rahoton na Alarm Pon Sahara ya bayyana cewa 'yan Nijar da sauran 'yan asalin kasashen Afirka kamar Najeriya, Cote d'Ivoire, Mali, Ghana, Senegal da dai sauransu da ke kan hanyar su zuwa kasashen Turai ko na Larabawa kimanin fiye da dubu talatin ne dai hukumomin ƙasar Algeria suka taso su zuwa Nijar. A ƙarshen shekarar ta gabata ta hudu ba tare da amincewar mahukuntan Nijar ba. Adadin da ƙungiyar ta ce shine mafi yawa na 'yanci ranar Afirka da ƙasar Algeria ta koro zuwa Nijar. Shehu Aziz shi ne shugaban ƙungiyar Alarm Sahara Zara da ta fitar da rahoton. Muka yi idaya ta wajen mutum dubu talatin da ɗaya wanda aka turo su daga ƙasashen arewa musamman ma kamar da su algeria masu biyawa ta yau da shekara san takwas ba mu samu irin wannan yankura ba ta ƙasashe makauta da suke turo 'yan afirka shigowa a niger to kenan sai mu ce abin na lalle yana ci mana tuwa kurya idan kun lura eh, masu turara zuwa ƙasashen da na kewaye kan maza kan mata kuma mata suna tafiya da yara ƙanana ko kuma su suna ma samun juna biyu akan hanya suna aihuwa kan hanya wasu wurin aihuwa suna samun matsaloli. Da yawa daga cikin 'yan kasashen afirka da ƙasar Algeria ke korowa na zargin suna fuskantar cin zarafi daban-daban a hannun jami'an tsaron ƙasar inda suke zargin ana yi wa mata fa'e yayin da wasu su kuma ake kwace musu dukiyoyinsu kamar yadda waɗannan 'yanci ranar da ƙasar Algeria ta koro suka shaida mana. tsakani da Allah alhaji abin da yake kai ba mu da abinci bakin dan wanda na samu shine na aiko aka saya musu abinci an saya musu dawa buhu biyu bakin su kenan da man zaman da ake Allah na tuba na sa sai ni alhaji ban taɓa zuwa ban san bayanin ta bakin shago ne ake kwana ba an al wala bana koma ba ta suka sayo mu suka sako mu karuka da can su kama wani gari nan kamo ka aka da kari mutum in ka ka kashi ma za ga mata a halbin su a ba su kashi ba ra'ayin su da ciki ko a yara wurin da aka zo a ku ci kan ku samu ku wahala kuma wurin ba da cin layi na aka ana kishin mata da maza a tunguza ko a toha muku yau. ga ana kame ana kamsa mutane suna wata bakwai takwas wani iya zai karama da aka kama ni sai da na yi wata shidda a hannu azaba iri-iri gaskiya muna ganin ta tattare da mutanen nan shekaru da dama ne dai kasar Nijar ke korafi kan matakin da Algeria ke yi na gaban kanta wajen koro 'yanci ranar Afirka zuwa Nijar inda ko a wata Afrilun shekarar ta gabata sai da hukumomin mulkin sojan Nijar suka gayyaci jakada Algeria a Nijar inda suka bayyana masa kin amincewarsu da matakin da kasar Algeria ne ke ɗauka na koro 'yanci ranar Afirka zuwa Nijar. Sai dai kuma Algeria ke ci gaba da aiwatar da matakin lamarin da ya sa Amadu Umaru da ke zaman mamba na ƙungiyoyin kare 'yanci rani a Nijar ya ce ya kamata gwamnatin Nijar ta ɗauki mataki. Nijar ya kamata hukumomin Nijar su ɗauki wasu matakai na tsakanin su da wanga ƙasashe makwabta don su samu su aji wata rajajeniya saboda in su wa'annan turawa suna bi ta kowace hanya ne in ba su yi da wannan ba sai sun koma sun yi da wancan kenan yana da kyau mu da muke makwabtaka da su mu san mun aji wata rajajeniya don wannan abun ya zamanto ba zai iya afkuwa kamar haka nan ba saboda su turo su cikin nijar din ka gani wa ta illa ce daban wannan na zuwa ne shekara guda bayan da hukumar mulkin sojin kasar nijar suka ɗauki matakin soke dokar da ta haramta safarar bakin haure zuwa kasashen turai ko na larabawa lamarin da masana ke danganta matsalar kurarar yanci ranin zuwa algeria da wasu kasashen arewacin afirka da soke wannan doka hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar Toma da Lage da Hamid Mahmud da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magungunan da ke sanya kuzari ko karfin jiki. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin a 'yan makonnin da suka gabata mun yi bayanai kan irin waɗannan magunguna da kuma irin illolin da suke haifarwa ga lafiyar ɗan adam. Kuma a satin da ya gabata a cikin bayanan likita mun ji irin matakan da ya kamata hukumomi su ɗauka don rage wannan matsala inda ya ce ya kamata a ɗauki matakan hana sayar da irin waɗannan magungunan sai da takarda daga wajen likita da kuma ci gaba da wayar da kan jama'a kan illolinsu. To a yau ma Dr. Tukur Ismail na Jami'ar Zamfara da ke Talata Mafara zai ci gaba da yi mana bayani ne kan irin yadda wasu suke shan waɗannan magungunan kuma su wuce kima wanda a turance ake kira da overdose duk a hirarsu da abokin abokin aiki na Abdulaziz Bello inda likitan ya fara da bayani kamar haka. Shi wannan sun shiga stage inda muke ce ma dependency. sun dogara ne kan maganin idan ba su sha wannan maganin ba abin da za su yi wancan lokacin da kace awa biyu magani yake na aiki to su za su sha to kaga shi tun lokacin da <laughs> magani yake awa biyu yake na aiki so kana ce maka dama ko dai ka ƙara yawan magani ko kuma ka rage lokacin da kake shan shi to dama su biyu ne to duk wanda wannan wanda yake da dependency din zaka ga aikin da maganin kwara biyu zai ma wanda baya da wannan matsala din to shi sai ya haɗa guda shida ko guda goma sannan ya samu wannan gamsar wadda kwaya biyu za su yi ma wanda baya shi jikin ya riga ya sabu da wancan jikin ya riga ya sabu da shi kuma duk aikin da zai yi ko na kuzari dan ko na cire ciwo dan ko na komai ma zai mishi to sai an linka ninkin ba ninkin sannan zai mishi wannan amfani to amma yawan cin shi na wuce kiba shi kuma waya illa guda ce ko kuma ta hi saurin zuwa ne kuma ta hi yawa sai in misali wanda yake shan ah, magani kan ka'ida kila idan zai ɗauki shekara ashirin kafin nan maganin ya mishi illa wannan mai sha da yawa din cikin shekara ɗaya ko cikin wata shida zai iya kawo mishi illar da za ta sa ƙila ƙudar ta daina aiki ko kuma hanta ta daina aiki ko kuma duk wani eh, abin da zai iya tabawa ya taba nan taki ba tare da ya ɗauki wani dogon lokaci ba za mu so mu ɗora a kan abun da ya jibanci shi kuma wancan maganin da shi ma na twari ne da ake amfani da shi shi ma don kuzari ne ko kuma don rage damuwa da ake kira kodin to shi alaka shi yake da irin wa'annan matsaloli na cuta ga koda ko ga hanta eh sosai shi ma a idan ka duba killer ne wanda yana aiki a central nervous system level kodin din dama ana sa shi a cikin maganin tari saboda na farko a rage intensity na cough da frequency intensity wato yawa kenan tsananin ciwon yawa tsananin tarin da kuma yawan da yake da shi haka sannan kuma yana da wannan sedative effect wanda zai sa bacci eh. yawa to don haka aka hada shi da antitusis kamar maganin tari din wanda ake amfani da shi to sai mutane suka gane cewa ko baka tari din baka komi idan ka sha wannan fannin na sa bacci din yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutane wanda suke abuzin uh, wayannan magungunan suke amfani da su to zaka ga idan sun amfani da su kuma zaka ga su ma suna ɗaya daga cikin magungunan suke causing dependency sosai wato ka da suke sa a dogara kai dogara da su baka iya komi sai ka sha su ba ka iya komi ba gaskiya sai ka sha su kuma idan suka sha su za su samu wannan uh, abin da ake cewa euphoria kamar wani nishadi ko wani damuwa ta cire uh, maka ka ji damuwa ta cire ko wani kuma alluran nan penta da suke maka su yawa da su pentazocin din hmm. ita ma idan aka yi ta ita ma tana kawo irin wannan nishadi da da da, da wasu walwala kuma ta cire ciwo nan take wannan ya kawo ne ga wanda ake cewa akwai manyan mutane da su ma saboda yanayin kalubale al'umma da yanayin aiki da abubuwa da su yawa cikin su ana musu wannan allura don su cire damuwa kuma su yi aiki ko da yaushe wace wani irin illa shi yake masu wa'anda ba kure suke sha ba kamar ita allurar pentazocin kamar yadda na gaya maka tana da wannan instant relief na maganin gaugawa gaugawa saboda ita da kokin eh, ita da kokin da sauran opiate strokes bika suna aikin directly na ci maka a central nervous system wa'annan receptors waɗanda suke kawo saƙo ma kwakwalwa cewa wuri kaza akwai ciwo akwai raɗaɗi to suna blocking nasu ba za su kawo saƙon ba amma abin yana ce yana faruwa amma ba za su kawo sakon ba maimakon idan ka ji ciwo idan ciwo ya faru a sanar da kai ciwo akwai ciwo to sai a hana ka sani ba ɗaya sakon ba zai iso a to kamar kai ne gidanka akwai damuwa sai a hana gaya maka damuwa eh a'a ko kuma kawai a ce misali akwai cikin ɗaki haka a ga hayaƙi na fita ta windo sai a ɗiba ruwa sai a watsa ta windo ɗin to za ka ga hayaƙin ya rage amma akwai wuta ne a cikin ɗakin ai tana tana ta ruruwa ka gane to haka wannan abin nan ɗin yake shi yasa yake temporary relief zai bayar amma da abin da yake in damuwa ce in rashin lafiya ce in ma ciwo ne mai raɗaɗɗi ko mene to shi yana ne yana yin shi amma dai a wannan lokacin da kai kamar allura ta pentazocin to za ta yi ta yi blocking receptors ɗin za su kai wannan sako ciwo ta rufe wurin da aka ganin sakon ne eh, aka ganin akwai wannan matsala ɗin ita za ka ga ita ma saboda tana ɗaya daga cikin nau'i na abun da muke ce ma steroids tana hana garkuwan jiki ita tana taɓa shi sosai sosai wurin ganin cewa jiki ya gagara maganin abubuwan da da yana iya maganin su saboda karfin garkuwar jikin da yake da su saboda ai wa'ancan kaji na ce ma non steroidal anti-inflammatory to ita steroidal ce ya zamanto ma tana reactivating wasu rashin lafiyoyi da suna jikinka amma da bai kaskasar shi tsari na jiki na garkuwar jiki inda kasan san uh, security operatives na jami'an tsaro na ƙasa suna aiki yanzu misali ai ka akwai gidajen yari inda akwai wa'anda aka sa ciki aka rufe wa'anda kila miyagu mutane ne aka sa ciki aka rufe aka sa tsaro aka tsare su so idan uh, aka samu jami'an tsaron wani abu ya taba su gaba ɗaya babu su mm. kaga wa'annan abu za su fito za su fito za su fito su damu al'umma to mm. haka mm. ita wannan Wato da ƙwayoyin da maganin ka jikin ka ƙwayoyin garkuwar jiki suka daddane su yanzu an jaya garkuwar jiki saboda ka za su hito sai a illa ta dawo jiki. misali zan baka misalin tuberculosis. Tarin huka. Tun tarin huka. Eh. Za ka ga yawancin mutane za su harbu da ƙwayar cutar amma jikinsu zai kama ta ya naɗe ta ya riƙe ta ya hana ta ta ci gaba ba za ta hayayyafa ba za ta kuma iya yin wani illa a jikin mutum ba. Hmm. Amma idan mutum ya samu kanshi yana allurar fentanyl levothyroxine saboda steroid inda da take da shi da kuma sauran maguna da suke dauke da excessive steroids to wannan zai taba garkuwan jikin idan ya taba garkuwan jikin wannan garkuwan jikin zai sa wa'annan rikon da aka yi wa wa'annan kwayan cutan a sake su don aka sake su kawai zai su dawo kuma zai su hayayyafa kuma su kawo matsalolin da ake gudu can wancan lokaci. to dakta wannan karo zamu mu koma ne abun da ya shahi shan lemuka da suka jibanci wato kara ƙarfi wanda ake kira energy drinks ah, wasu hoton doki wasu hoton mai masu dai bada kuzari su ma lemuka ne su kuma wace irin illa gare su ga lafiyar umma muka masu ƙara kuzari wanda su ma abin da yake cikin su yawanci active ingredient din shine caffeine kuma shi caffeine din kasan shi ma central nervous stimulant ne kamar yana yana aiki da kwakwalwa kai tsaye yana kawo kuzari kuma sosai kuma illolin su gaskiya suna da yawa musamman a wa'anda suka jibinci san su koyaushe kamar za ka ga mutum ya ce ba zai iya bacci ba sai ya sha ko kuma ba zai iya aiki ba sai ya sha saboda banda caffeine din da yake ciki suna dauke da suga sosai a ciki so wa'annan da suga da caffeine din kowanne yana da nashi illa musamman shi caffeine kaga yana taba aikin zuciya ita zuciya wannan bugawan da take yi idan mutum na shan excessive caffeine zaka ga tana samun abin da muke cewa arrhythmia za ta riga tana bugawa bayan da ya kamata ba kuma tana iya ƙara gudun zuciya din ya zama jini ya hau tana da hanyoyi da yawa da take affecting aikin zuciya kuma kamar shi shuga din wanda shi ma idan ka duba za ka ga adadin ruwan lemon wanda bai wuce kila mil 250 ba amma yawan sugan da yake ciki yana da yawa sosai so shi ma idan aka jibinci shan shi kuma akai-akai yana iya haddasa wasu cutuka wanda suka hada da type 2 diabetes wanda shi ma za ka ga yayi yawa musamman a cikin cikin al'umma wani kalan nau'i ne na ciwon suga eh ciwon suga shi ya ne nau'in na sheke shi ciwon suga ya san kashi biyu ne akwai type 1 akwai type 2 daya da nau'i na biyu shi nau'i na shi shine wanda ainihin za ka ga rashin lafiya ta kama mutane daga waɗanda suka shekara talatin da biyar zuwa sama yawancin abubuwan da suke kawo shi za ka ga idan mutum yana cin abinci da yawa amma baya motsa jiki kowane iri sannan kuma yana kila shan irin wa'annan lemunan masu tsananin shuga a ciki akai-akai abubuwan da suke kashi suna da yawa amma wa'annan suna ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke kawo shi. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa inda za mu ji ko yawan cin goro yana da illa ga lafiyar ɗan adam duba da cewa shi ma yana ɗauke da sinadarin kafin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni hawa Umar ke cewa mu huta lafiya. Toma da lagai da hawa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakon da ku aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga yaku mai aski badaraka da sunusu maɗatte daga jihar da magaram a jamhuriyar Nijar suka ce hakika gaskiya dai za mu iya cewa ce-ce ku ce ba namu bane kasashen Nijar da Najeriya da kuma Benin. Mu daina zargin junanmu domin ko idan har ba ma jituwa tsakaninmu. To fa su kasashen turai suna jin daɗin hakan saboda kawunanmu suna ƙara rabuwa don haka yana da kyau al'ummomin kasashenmu mu ci gaba da yin addu'o'in ubangiji Allah ya kawo ruwan sanyi a cikin wannan al'amarin. Sai kuma saƙonmu da ya fito daga Muhammadu Salihu ƙauren na da jihar Zamfara. ya ce cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kungiyar hamas da isra'ila wani abu ne da ya kamata a ce tuntun sun cimma a tsakaninsu amma sai yanzu da shugaban amurka mai barin gado ya ga wa'adin mulkin shi ya zo karshe sannan ya tursasa isra'ila kulla wannan yarjejeniya don ya yi bugun gabar cewa a lokacin mulkin shi ne aka samar da tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kuma hamas Saƙonmu na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga sunusun maɗattai da magaran da isu maƙiyar maɗattai. Da Ilyas Yakubu Ɗigawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam in duka Zawai. Suka fara da sallama suka ce yadda muka ga Amurka na tururuwa wajen kai agajin kayayyakin bukatu ga 'yan uwansu na Los Angeles da ibtila'in gobara ya fadawa. Inda har ta kai ga hukumomi na shela tallafin kuɗi da aka bukata mu yan afirka sai dai mu ce allah sarki garin daɗi na nesa domin mu a nan don wata masifa ta samu mutum kowa gudunsa yake da fatan allah ya shige mana gaba amin saƙonmu na ƙarshe a yau ya zo ne daga shehu adamu da ya ce allah sarki talakan najeriya da kai da arzikin ka, amma kuma an yi maka haramiya da shi to daɗin abin da dai komai nisan gona akwai kunyar ƙarshe A gaida baban Khalil, kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako. Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashi Hausa na BOA matsayin ya zarta 'yan bayo. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. Ranar Litinin dinnan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Kamar da muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da mika mulki kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu rika muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta facebook gani aka ce ya kori ji kada ku bari a baku labari ku kasance tare da mu muryar amurka duniya a tafin hannunku nisa a yau ga can suna To masu sauraro sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba. sai an jima kuma da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda akwai jimriyoyinsu musamman hawa sharif da ta karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu ni muhammad hafiz baballa ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.